daman ka san ofis ɗin a rufe ike ana ta zanga-zanga cewar abubuwan da ike baya kyautawa ya hana min mai aiki duk mandate ɗin da ya kamata na police service commission ne kusan duk an hana ba guda ɗaya da muke to shi isa yau sai muka ce to shi kenan yau ya zo meeting a mitin da shi yau muna jira aka ce sha ɗaya sha ɗaya ta yi aka ce mana ya ce sai karfe biyu to da muka zo karfe biyun ne sai muka ga takardar eh, cewar shi ya ma yi resigning ya je ya kai wa shugaban kasa ga takardar da shugaban kasa ya rattaba hannu a kan cewar an karɓi resignation din nasa saboda haka alhamdulillah to bayan an yi haka daman abin da dokar kasa ta ce shine a tsakanin mu commissioners mu ɗauki wanda zai acting chairman mu management management duk commissioners ne tare da pamsec to saboda haka mu din management sai muka eh, daman ita justice clara ita ce kullum take acting sai muka ce to shi shikenan mun yi mandatin ɗinta ta ci gaba da acting abubuwan duk da ya kamata a yi za a yi kamar yadda doka ta ce to yanzu menene abubuwan da kuke fatar ku gani ita wannan mai riko wato joseph clara ta yi ko za ta yi game da ayyukan da shi misli smith ya aje eh ya kamata a gane cewar tun da muka shigo management meeting sau biyu a shekara hudu kawai aka yi misli smith ya hana a yi management meeting na farko dole ba za ta yi komai ba ba za a yi komai ba sai da management sai da yadda management management kuma kwamishinoni su ne management amma abin da ya fi ci mana tuwo a ƙwarya ne cewar kundin tsarin mulki ya dora alhakin wato ɗaukan aiki duk wanda ike ƙasa da IGP na police a ƙarƙashin police service commission yake a kundin tsarin mulkin Najeriya mu ya kamata mu ɗauke su aiki mu ya kamata mu musu ƙarin girma mu ya kamata in sun yi laifi mu ladabtar mu ya kamata mu dinka postin ɗinsu to ga baki ɗaya duk wannan guda hudun Mr. Smith ya hana mu sai ya ce a'a dole a bar wa IG to dalilin bar wa IG kuma shi ne da shi da IG ne kawai za su yi ta abubuwansu wannan abubuwan sun faru ne da shi da Adamu suka fara wannan shi kuma shi ya ɗora Adamu akan wannan so da wannan IG ya zo sai aka ci gaba da harka kamar yadda Adamu suka shirya da shi da Miss Smith. To a kan wannan hana mu aikin shi yasa ake ta zanga-zanga shi yasa kuma ake taba dakala wato ana fidda kuɗi na ba gaira ba dalili ba tare da eh, rattaba hannun management ba ana taba dakala akan haka ma ni na kai shi EFCC. To daman wannan maganar na zarge-zarge na cin hanci da rashawa da kika zarge shi kin kai mai hukumar efcc kuma efcc ta ce ta fara gudanar da bincike a kai shin da yake ya aji aiki yanzu wannan binciken ya sha ruwa kenan ko kuwa a fahimtar kike da kika kai wannan koken ko karar za a ci gaba da yinta ah, to ai hakki ne na al'umma hakki ne na al'umma ah shi miss leo smith nan ɗaya daga cikin abubuwan da yake yi na saba doka shine akwai matattu wanda i mutu ya bashi promotion ya bashi karkin to idan zai iya promoting matacce dan me isa shi da yake raye ba za a fidda hakkin al'umma daga kansa ba dole EFCC ta ci gaba da binciken nan dan kuɗin da muke zargin an sace kuɗaɗe ne na al'umma al'umman nan ta kuma al'umman Najeriya ne saboda haka dole EFCC ta ci gaba da bincike